من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da yaba masa da ya dawo da mu wannan mako mai albarka na karanta wannan littafi mai albarka shine hikbatun min at-tarikh na Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis wanda yake mana bayanin wani yanki na tarihin bayan mutuwan manzo Allah sallallahu zuwa ga kashe sayyidina Hussein alhamdulillah yau za mu tashi a albabu sani babi na biyu za mu ji bayani game da adalcin sahabai gaba ɗayansu adalatu sahaba adalcin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ƙarƙashin wannan babi na biyu za mu karanta fasali na farko unit kenan kama a ce unit za mu yi ta'arifu sahabati lokacin wa istilahan za mu ji bayanin sahabai a luga wane ne sahabi a harshen larabci a luga literal meaning kenan wa istilahan kuma a technical meaning ne ake nufi da sahabi wato a harshen luga a kuma wato wajen malaman hadisi الفصل الأول فصل نفرق الصحابي لغة a harshen larabci idan aka ce sahabi ne ake nufi ko a larabci ka ce haza sahibi ko a hausa muna ce wani sahibi na eh, wani sahibi na sahibi na sahibi na ana amfani da wannan kalmar me sahibi nisbatun ila sahib wato dan eh, wato an danganta mutum zuwa ga wani mutum sahibinsa amma a duga kafin zuwan ma musulunci kalmar sahabi tana ɗauke da ma'ana guda biyu saduru haural mulazama wato duka dai ma'ananta yana tattaruwa ne game da lizimtan abu ka lizinci abu lizintan abu kullum ba ka rabuwa da shi wal yana zuwa kuma a ma'anan miƙa wuya yanzu idan wani da wani suna lizintan juna kullum ba ka rabuwa mu ce wani sahibin wani ya mutum ina sahibinka yau ina sahibinka idan kuna lizintan juna ba ka rabuwa shi yasa kake gani a cikin idan Allah zai faɗi dan wuta sai ce ashabun nari kaga sahabai ne bi ma'ana nan ba wai sahabi bane technical min a ah, literal meaning kullum yan wuta suna lizinta wutar babu wani lokaci second ɗaya da za a ce ko ƙasa da second da za a ce yanzu sun rabu da wutan kullum suna lizinta a ce ula'ika ashabun nari nan ko ce ula'ika ashabul jannati ashabi wato sahibi sahabai wanda kullum kuna lizintan juna ba kwa rabuwa shine ma'anan shi al'inqiyadu kuma miƙa wuya miƙa wuya ga abu wasilahan wato a bayan zuwan musulunci kuma malaman hadisi sai suka ba wa sahabi ma'ana a musulunce technical meaning shine mallakiyar nabiya duk wanda ya taba haduwa da annabi sallallahu alaihi wa sallama a rayuwansa mu'minan yana mai imani da annabin sallallahu alaihi wasallam sannan wa mata alal islam ya mutu a musuluncin bai yi ba wannan ana kiran shi sahabi idan aka je sharhin rahabiya shi yana cewa as-sahabiyu huwa mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa amana bihi wa mata alal islam walau takhallalat shine mutumin da ya taɓa haɗuwa da manzon Allah kaga haduwa da manzon Allah ba a ce ganin manzon Allah ba don makaho ya shigo don makaho ya shigo Eh, sannan kuma ya yi imani da manzon Allah don a fidda munafukai da kafirai wanda sun ga manzon Allah sun rayu da manzon Allah waɗansu ma 'yan uwan shi ne amma ba su yi imani da shi ba kaga rashin imani ya fidda su daga cewa sahaban manzon Allah sannan wa mata alal islam ya mutu akan musulunci wannan ya fidda waɗanda suka yi ridda wanda suka yi imani da manzo Allah a lokacin da yake da rai bayan ya mutu suka yi ridda kaga wannan ya mutu ya fidda su saboda ba su mutu akan musuluncin ba sannan malai suka ce walau ta hallala ridda ko da ridda ta shiga an samu bayan ya imani ya gamu da manzo Allah ya yi imani da shi can baya ya ridda can kuma ya koma musulunci ko da ridda ta shiga tsakani in dai har ya koma musulunci ya mutu a a musulunci ya ya zamanto menene ya zamanto sahabi ya zamanto sahabi ina fata an gane ko wannan shi da Allah wani yana mana surutu anan a duba da Allah ya yi yayi gaba da Allah ba ne wannan wannan shine ma'anan sahabi idan aka ce wanda ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malamai da suka ce ko wanda ya ji maganan manzon Allah let azumi yanda muke gayyato malamai suna lecture a nan din nan to nan an cika an cika har waje waɗansu sun zauna ta waje can ba su ga mai lecture ba amma suna jin maganar shi suna jin muryar shi to ko da manzon Allah ya zo taro baka ga samu ganin shi da ido ba amma kai attending taron kuma ka ji maganar shi daga can kana jin muryarsa ka shiga cikin sahabi in ido ya gan shi ka shiga cikin sahabi ko makaho dai ya zo inda manzon Allah yake ya yi attendin kuma ya ji abin da yake faɗa kuma ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya mutu akan musulunci wannan shine definition na sahabi akwai sigaru sahaba akwai kibaru akwai ƙananan sahabai yara misali wanda suke zuwa majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su balaga ba suka tashi da balagan suka yi imani da manzon Allah duk ana kira su sahabbai kananan sahabbai maza da mata matasa da dattawa duka wannan shine ma'anar sahabi wanda ya bi da manzon Allah once sau ɗaya ma a rayuwarsa sau ɗaya a rayuwarsa daga nan bai sake haɗuwa da manzon Allah ba yayi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci nan shi ya zama to sahabi ina fata an gane ko wa hunaka ta'rifatun ta'rifun ukhra akwai waɗansu kuma definitions din amma wannan dai sune kamar yadda na kawo din wanda ya ga manzo Allah ko ya ji shi ko abin nan kamar yadda nayi bayani والصحابة su sahaban manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallam mutafawituna suna da fifiko akwai fifiko a tsakaninsu fi mulazamatihim lin nabi sallallahu alaihi wasallam wajen lizimtan manzon Allah salsala akwai wani sau ɗaya ya ga manzon Allah ya zauna da shi kawai ya karɓi musulunci ya tafi akwai wani kuma wataƙila mako mako yake haɗuwa da manzon Allah akwai wani wata wata akwai wani shekara shekara ko irin lokacin karɓa kawo zakka nan akwai wanda kuma yana tare da manzon Allah dare da rana safe da yamma bazara da hunturu a halin zaman gida a halin tafiye-tafiye a halin zaman lafiya a halin yace-yace. da'iman suna tare da manzo Allah irin su abubakar da umar duk inda ka ji manzo Allah yake suna nan tare da shi to kaga a ce dole akwai ko wajen lizintan manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda yake tare da shi jiddun wa abadun safi da yamma ba za a yi daidai ba zai daidai da wanda kai wata wata yake ganin manzon Allah ko mako mako ko shekara shekara wa fi inda Allah tabaraka ta'ala sannan sahaban kuma suna da fifiko wajen falala a wajen Allah Allah ya fifita wasu kan wasu ya fifita wasu kan wasu kamar yadda ya fifita manzanni kan manzanni tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat to haka nan ma sahaban nan Allah ya fifita su waɗannan sun fi waɗannan falala da daraja waɗannan sai waɗannan sai waɗannan sai waɗannan wa adalatu sahaba amma wajen adala na sahabai adalci na sahabai idan aka ce adalci a terminology na malaman hadisi a harshen malaman hadisi ya bambanta da adalci a terminology na malaman fikin yanzu da aka ce wani adili ne yana da adalci aka zabi ma'ana ya san ba ma kowa hakkin ba ya ce yana da mata biyu ya sai abu ya raba tsakiya zo ki dauka zai ki dauka ya adalci amma idan aka ce adalci irin wannan da ake nufi kamar wanda Allah ya ce idan za ku kafa shaidu ku nemo adilai guda biyu ko ɗaurin aure ne ku nemi adilai guda biyu ba wai fa za mu zo mu mu abinci ko mana da Allah wani ya ke rabon masara a gidan shi tsakanin matan shi bane ya ke rabon kwana ya mu'amalan san ƴaƴan shi ai bai nuna bambanci a ce mun samu adili ɗaya ya zo wani kuma fa ai in ya sayo biredi ko ya sayo abinci a tsakiyar gida yake aje ya ce matan su zo su raba a idon shi ku ce kai a kawo shi adili ne ba wannan adalcin ake musu ba waɗansu sifofi ne al'adalatu su ne guda biyar an ya kuna insanu musliman baligan aqilan gaira makrumal muru'a wala murtakibil kabira shine waɗanda ake nufi adilai mutum ya zama to musulmi kafiri ba adili bane a wannan term ɗin, terminology ya zama to musulmi baligi mai hankali wanda baya aikata abubuwa na zubar da mutunci a idon jama'arsa abinda culture ɗinsu yake su yake ganin zubar da mutunci ne baya mai ina fata an gane kamar ni yanzu ku gani na sayi masara dan Allah da tashiyar masara na gangara ta gamji din ina tafiya ina cin masa haramun ne to amma ya society ke kallon wannan ba mutunci ko ina shan rake na dangara nan ina shan rake haramun ne shan raken amma ya za a kalli mutum society dai babu girmama ko wajen mai naman nan a yanka mun ina tsaye ana wuce ina ta ta waɗansu a nan ɗin ake yankawa a aje suna dangwalawa ba wai nan za su naɗe su tafi da shi a leda ba ne ba a ana tsaye ana hira ne ana haka alaikum suna ya ibrahim okay no problem ana abin nan har a gama ina fata an gane ko mutum nan kawai bakin titi ce zai taɓa ruwa shi sai zai taɓa ruwa ko ina ya kwaye jiki shi sa'ani sai yana kama ruwa ta ko a ga shan algarfa ya sa wani irin velvet da irin takalman nan na abin nan injiniya haramu ne ja velvet kamar za a gani da wani shirt shi ma yana tafiya da bel sosai to irin wannan abubuwan da society ke ganin zubar da mutunci ne ma ko da halal ne a samu ma ba ka yi a samu ma irin waɗannan mutanen ba sa mayin shi Chocolate of kuma suna ma'aikata manya-manyan kaba'irai ba sa Duk wanda kaga mutum ya guji abin waɗannan ƙananan abubuwa na zubar da mutunci, to a samu manya-manyan zunubai ma baya Waɗannan su ne sifofi guda biyar wanda suke sa a kira mutum adili, da musulmi, baligi, mai hankali, wanda baya ababuwan zubar da mutunci wanda society din su suke ganin menene zubar da mutunci ina fata an gane ba wai society waɗansu ba za ka abin abinda kake a nan na zubar da mutunci a society din waɗansu su ba komai bane ba komai bane yawa a wasu sati din waɗansu ka je su amerika sai za ka ga malami sosai hafizi wanda ake girma ya yi ya yi kot din shi ya sa kot ya ɗaura necktie mu an fita lecture ba hula ba komai mu kuma ana a ce inna lillahi ma ba hula Allah ma sai an yi shakkan binka in ka je asian countries za ka ka babban shehi hafizi wanda ake ji da shi yana ɗaure zazzani yana ɗaure da zani in ka je irin yan philippines in ka je yan china su malaysia su menene su indonesia suna ɗaure da zani su zo ya yi hudu ba sai ɗauko shi a nan ka ɗauko zani ka ce za ka mimbari layi wani zai ce a fito da shi a saukar da shi ba zai bari ta saukata ta nan zai ce a tsinkumi ko mana shi ta nan ko ba ta kofa ba za a ce ta windo nan na waje su je ku miƙo shi ta windo Ba ga an shayin haka in ana tabo a masallatai a fita da kai ta kofa ma an daraja ka windo za a jira ka haka ana fatin fati to wannan shine adili mun yadda gaba ɗaya sahabai adilai ne menene su ne musulmi baligi mai hankali wanda baya zubar abubuwa na zubar da mutunci baya aikata manya-manyan kaba'irai su ne eh, baya aikata manya-manyan kaba'irai eh ina fata an gane bai aikata manya-manyan kaba'irai to wannan shine to irin su ne musulunci ce ku nemo in za ku daura aure shahidai adlin fastashidu shahidai adlin duk inda ka je wato adilai guda biyu adilai irin waɗannan masu waɗannan kwaliti ake nufi ina fata an gane ko kasan wani yana adalci a cikin gida amma yana shan taba a nan kaga a wannan definition din ba adili bane ina fata an gane ko kasan adili ne a gida bai zalunta matan shi amma yana caca kaga ai ba ba zai shiga cikin wannan definition din to wannan shine to sahabai dukkan adilai ne bi ma'ana musulmai ne ɗalibai masu hankali kuma ba sa aikata abubuwan zubar da mutunci ballanta na masu aikata manya-manyan zunubai sahabi ka same shi ya yi bukin appointment bayan isha zai je sabon Allah da wata ya yi bukin appointment za su je sata ya yi bukin appointment daga insu za su je fashi ya yi bukin appointment yau za a je club ba ta samu haka ma mumi wannan shi wannan shi ne asali wa sahabatu wa adalatu sahabati adalcin sahabai amrun al'amari ne mamukarrarun tabbatacce wanda babu shakka babu kokonto inda ahli sunnati fa wal jama'a A wajen ahli sunna shi aka ai kafirai ne masu a wajen su ko ba haka ba sahabai kafirai ne a wajen shi'a sai ne musu la'antar su suci suka ce kafircin sa fi na yahuda yafi na nasara duk da shi wa sayati zikru aqwali ahli ilmi min ahli sunna yace nan gaba kaɗan za mu kawo maganganun manya-manyan malaman ilimi na ahli sunnati wal jama'a da suka yi bayani fi adalati ashabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam da suka yi bayani game da adalcin sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu za mu kawo hujjoji da suke nuna sahaban manzon Allah adilai ne za mu fara daga alkur'ani ma shaidan da Allah mahaliccinsu ya bada kai ya bada a kansu da farko kala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad radiyallahu anil mu'minina Allah hakika laqad hakika tabbas radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda da muminan nan idh yubayi'unaka tahta shajarati lokacin da suke maka mubaya'a ya Muhammad a karkashin bishiyar nan a wajen Hudaybiya Hudaybiya fa'alima ma fi qulubihim domin Allah ya san abin da yake cikin zukatansu na imani da gaskiya da sincerity fa anzala sakinata alaihim daga baya Allah madaukakin sarki ya saukar da natsuwa a cikin zukatansu wa asabahum ya sakanta musu da fathan qariban wani yaƙi nan kusa ba a daɗe ba wanda suka samu ganima da yawa a cikinsa. me ya sabbaba mu baya annan ta ta karkashin wannan bishiyar yan kwa za su tuna tarihi na'am me ya sabbaba wannan mu baya da aka yi ta karkashin bishiya lokacin da manzo Allah da sabai suka je makka za su shiga da niyyar ne umra Quraysha makka suka tare suka ce ba za ku fita ba to a lokacin an tura sayyidina Usman ya je ya faɗa musu farko annabi dai sayyidina umar ya tura ya je ya faɗa musu cewa ba daɗe fa gama yakin badar ba sai sayyidina umar ya ce ya a tura wani sayyidina usman ta san shi yana da ƴan uwa yana da family yana da relative a cikin makka duk da cewa ba musulmai bane ba za su bar a wulakanta shi ba amma ni ka san faya ko faya ne tsakanina da su ni tsakana da su kasa ya rasulullahi wuta ne in na shiga za ta ɓaci amma sai na usman yana da extended abun nan da ya shiga sai na usman da ya shiga ya daɗe ya daɗe ya daɗe bai fito ba sai shaidan ya zo ya yi taraya wace an kashe sayyidina usman rumu sai ya zo an kashe sayyidina usman kuma annabi ba su zo da niyan yaƙi ba ba ma kayan faɗa amma duk da haka manzo Allah ta sace an kashe sayyidina Usman an kashe sayyidina Uthman manzo Allah ya miƙa hannun sai ce wa zai mun mubaya'a akan a mutu kawai anan duk da suka yi mubaya'a ba su yi mubaya'a an ya dora mun sai ce ga na sayyidina Usman in ji manzo Allah ya dora ɗaya hannun shi on, on behalf of sayyidina Usman sai da aka yi hakan sai ta hega sayyidina Usman ya dawo to ne Allah ya tabbatar wa manzo Allah ce ya yadda da waɗannan mumunan da suka masa mu baya a karkashin wannan bishiyar saboda Allah ya ce na san abin da ke zuciyarsu ba karya ne ba munafurci ba baya har da suka maka kan a mutum amma duk da haka sai Allah bai ba su daman yin yakin ba Allah ya ce na tara da muku wani yaki nan gaba madadin wannan din inda za su samu ganima mai ɗimbin yawa to don Allah wanda Allah maɗaukakin sarki ce ya yarda da shi ya yarda da shi ka tabbata ya gama cika dukkan waɗansu qualities na adala ina fata an gane duk waɗansu sifofi na adala sun samu sai yake Allah yana yarda da kafiri to ya tabbatar waɗannan musulmai ne kuma suna da hankali cikin hankali su kai wannan sannan kuma ba fasikai bane ba abinda masu aikata ka ba domin inna allaha yi yuhibbul fasiqin Allah ya tabbatar bai son fasikai sai kenan ga bayani bayyana Allah tabaraka wa ta'ala kaga a wannan ayar karara Allah madaukakin sarki ya bayyana annahu qad radiya anil ya yarda da mumunai alladhina baya'u an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu mubaya'a tata shajarati a ƙarƙashin bishiyar nan domin akwai ta bishiya a nan da biya din iz alima ma fi qulubihim min al-iman was domin Allah ya san abin da ke cikin zukatansu na imani da gaskiya fa anzala as-sakinata alaihim fi dhalika al-waqt Allah ya saukar musu da natsuwa a wannan lokacin fa hadhihi shahadatun min Allah tabaaraka wa ta'ala wannan shaida ce daga Allah madaukakin sarki ala sidqi imani ula'ikal qaum wajen gaskiyan imanin waɗannan mutanen alladhina baya nabiyya wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi mubaya'a tasa shajarati a karkashin bishiyar nan bai'atul ridwan wanda ake kiran shi bai'atul ridwan idan Allah ya ba da shaida akan mutum to an gama samun shaida ko ka dan adam ka ba da shaida ko kar ka bayar wa kafa billahi shahida shaidan Allah ta ta gama da na kowa ɗaya kenan na biyu wa qad anin nabi sallallahu alaihi wasallam Haƙiƙa hadisi ingantacce lafiyayye ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kala ya ce la yadkhulu an-nara ahadun baya tahta ash-shajarati illa sahibal jamalil ahmar eh manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu daya babu daya daga cikin waɗannan da suka mummu baya karkashin bishiyar da za su shiga wuta babu ba daya da zai shiga wuta daga cikin su dukkan su ɗan aljanna wanda suka mummu baya a karkashin bishiyar nan a wannan ranan babu daya daga cikin su da zai shiga wuta illa sahibal jamali ko sai dai ma abucin raƙumin nan wane ne ma abucin raƙumi ah, na yana gaba illa sahibal jamal wannan mutumin wata na hadha min al munafiqin wannan wanda ake kira shi sahibul jamal din nan yana cikin munafukai alladhina kharaju ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wanda suka fito tare da manzon Allah wa ismuhu asalin sunansa aljiddu ibn qaisin jiddu dan wannan munafiki ne ya biyo manzon Allah kaga Allah ya nuna manzon Allah wannan munafiki ne kaga da aka zo sa waɗancan a aljanna da tsayratar da an datse wannan Man da shi wa kana adadul ladina baya'u nabiyya sallallahu alaihi wasallam tahta shajara kaga yawan waɗanda suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a karkashin bishiyar nan alfan wa arba'ami'atan mutum dubu ɗaya ne da ɗari hudu wakila alfan wa hamsami'a a wata riwaya ta malaman tarihi sun ce mutum dubu ɗaya ne da ɗari biyar duk waɗannan shahidallahu lahumul bil iman dukkansu Allah ya shaida musu da imani wa asbata anna qulubahum tuwafiqu zahirahum kuma Allah ya tabbatar cewa cikin zukatansu ina mai su kaman wajen zukatansu ba wai ciki waje imani ciki zuciya kuma daban bane irin imanin mu dai na yanzu sai a hankali Muni ne a cikin jama'a ta sabanin haka in shi kadai su zahiran wa ba'inan yanda zukatan zahirin su yake haka har cikin zuciyar su yake ina fata an gane ko Allah ne ya bada wannan shaida wa annahu laysa fihi munafiq sannan Allah ya tabbatar babu wani munafiki a cikin su illa rajulan wahidan sai dai mutum guda ɗaya kawai kuma asbara anhu nabi annabi sallallahu alaihi ya fallasa shi ya bada labarin sa kana ma'ahum shi yana tare da su a wannan tawagar amma walakin lam yubayi in nabiyya sallallahu alaihi shi ya ce yayi mubaya'a shi bai yi a ba ba munafiki ya maka a ta a mutu a zai ne excuse ai ku rika lura ko a wajen jihadi in za a je yaƙi ai sayatadhiruna ilayka za su rika neman uzuri da excuse da menene yanda dai za su kauce ma wannan amma shi din anan mutuwan ne ta kama manzala ce wa zai mun mu baya akan mutuwa shi bai yi ba a ina shi bai yi ba kun ji shaida ta daga bakin daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma Allah madaukakin sarki aya ta biyu qala ta'ala Allah yace wa malakum Allah ce me ke damun ku ne me ya same ku ne Allah tun fi fi sabilillahi ba kwa ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah me yasa ba kwa ciyarwa fi sabila in an nemi kuɗi ne ba kwa bayarwa walillahi mirasu samawati wal ardh kusan Allah shine magajin samai da kasai ba eh kama Allah sai ya nuna dukiyar da kake tara in an ce ka ba musulunci sai ka ci kai kana yi ne wai don yan ƴaƴanka su gada in sun gadan su ma ƴaƴansu za su gada in sun gada ƴaƴan ƴaƴansu ƴaƴan su can a ƙarshe in duk an mutuwa zai gaji dukiyar ne Allah shine magajin sammai da kasai gaba daya as long last dai Allah ne zai gaji dukiya ya ce ka ba shi yanzu kaɗi kai wani ka fi so to ya mutum ka ba shi shi ma ya ba daga can kuma Allah ya zo ya gada daga ƙarshe kuma Allah ce to ga ina shelanta muku cewa la yastawi minkum man faka min qabli al wa qatala <clears throat> la yastawi duk wanda ya ciyar da dukiyarsa ya ba da ita fi sabilillahi qabla al-fath kafin yi fatu makka wa da wanda ya yaƙin jihadi kafin a yi fatu makka waɗannan ba fa daidai ula'ika a'azamu darajatan Allah ce waɗannan su ne suka fi girman daraja minan ladina anfaqu min ba'adu wa qatalu sama da waɗanda suka ce da dukiyarsu bayan an yi fatu makka kuma suka yi yaƙi ba sa daidai daga lokacin da manzon Allah ya zo inna aka aiko shi da wanda suka ba da rayukansu aka yi ta jihadi aka yi ta jihadi da dukiya suka ba da dukiya har aka zo lokacin da aka yi konkarin makka to ta an yi fatu makka daga nan kuma yakin mai kare ya aya ta sauka idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban to waɗancan wato sun ciyar da dukiyarsu ne a lokacin da aka fi tsananin son dukiya kuma a lokacin da neman kobon ma ana cikin kuncinsa saboda ko ina ana surrounding nasu enemies kawai hatta kasuwancin su ma yana cikin danja kuma suka ba da ransu a lokacin da duk duniya ana neman su ba ma musulman sai su kadai. to daga lokacin da aka yi konkarin makka aka yaƙi makka aka buɗe makka to duk wanda ya bada kobon shi ko ya bada ran shi ya jihadi daga wannan lokacin har ranar tashin kiyama ba za su yi daidai da waɗanda suka bada rayukansu da dukiyansu fi sabilillahi kafin a yakin makka ba waɗancan ula'ika waɗancan a'azamu darajatan inda Allah sun fi girman daraja a wajen Allah but Allah ce wa kullum ba duka biyu da wanda suka ciyar kafin fatu maka ko bayan fatu maka, da wanda suka ba da rayukansu wajen jihadi kafin fatu maka, bayan fatu maka din dukkan su biyun dai inji Allah wa'ada Allahul husna Allah ce dukkan su na tana da musu kyakkyawan sakamako sai dai akwai grade a cikin aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah mai bada labarin dukkan abin da kuke aikatawa ne kaje ka duba suratul hadid aya ta goma za ka samu ƙarin bayanin wannan aya so da Allah suwaye suka yi ta fafatawa tun farkon musulunci har farko makaɗin. kan sahabai annabi yana ciki din har bayan fatu makaɗin amma duk da ka waɗancan sun fi kun Allah ne da kansa ya nuna akwai fifiko tsakanin sahaban ta waɗansu ayyuka ina fata an gane ko kamar a ce wanda suka yi sallah a haramin makka ba sa daidai da wanda suka yi sallah a inda ba haramin makka amma duka dai Allah ce zan ba su lada wannan kamar shi ne ai ga fassarar aya wa'adallahu allazi allazina ai Allah yayi ma yayi alkawari ga waɗanda an faƙo wanda suka ciyar da su fi sabilillah wa qatalu kuma suka da rayukansu suka yi jihadi min qabli fati al-husna kafin ay fatu makka Allah ya tana da musu al-husna al-janna shine al-janna na fata an gane ko lilladheena amanu lilladheena ahsanu al-husna wa al ita ce al-janna ma wa Allah ya yi alƙawari ga waɗanda suka ciyar da dukiyansu fi sabilillah wa qatalu suka yaƙi min ba'dil fathi bayan an yaƙin makka su Allah ya da musu mai. al-husna kyakkyawan sakamako ita ce aljanna wa misdaqu hadha wato kwatankwacin wannan ayar shine qaulullahi tabaraka wa ta'ala lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun wato yan wuta lahum fiha zafirun za su ɗanɗani wani irin ƙara da raɗaɗi wahum fiha la yasma'un ba sa ji innal ladina sabaqat lahum minnal husna waɗanda kuma muka ƙaddara ƙaddaran mu ta cewa za mu ba su aljanna ta rigaya ula'ika waɗannan mutanen 'yan aljanna anhamu ma'adun su abun nesantawa ne daga wutar jahannama la yasma'una hasisaha ba sa jin zafinta da tiririnta wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun suna nan a dawwame cikin dukkan abin da rai ke so ke sha'awarsa ita ce ni'imar aljanna la yahzunuhumul faza'ul akbar su ba sa bakin cikin irin wato bala'in ranar tashin alkiyama alfaza'ul akbar za ta samu 'yan aljanna asali duk irin bala'in tashin kiyaman nan wanda Allah ce inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamna wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadid duk wannan bala'in da mutane za su gani a gobe kiyama na girgizar kiyama za ka ga yan aljanna mumunai ba za ka ga wannan alamun firgicin a tare da su ba babu tsoro babu baƙin ciki a tare da su Wata wa mala'ika su, mala'iku ne za su rika receiving nasu suna tarar su yanda in bako ya zo sai ka ga an fita an tare shi a kai shi masauki sai kaga mala'iku suna welcoming suna karan mumunai suna ce musu hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun suka ce yau ita ce ranan da fa Allah ya muku alkawari yau ita ce ranan da aka muku alkawarin shiga aljanna sannunku da zuwa sannunku ta zuwa eh kamar yadda Allah ya cikin suratu abin ne yace ah, wal mala'ikatu ah, menene yadkhulu ah, wa min kulli ba salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda mala'iku za su yi ta tsayawa munai suna wuce suna cewa salamun alaikum salamu alaikum salaka sannunku maraba da ku fa bima sabartum sannunku da hakuri sannunku da hakuri tunda aljanna za ku lalle mala'iku sun san waɗannan su yi hakuri a duniya duk wanda kaga ya kama hanyar aljanna to lalle yayi hakuri sai aljanna sai da hakuri ala innan nasra ma sabri duk wata nasara ta samun aljanna sai an hada da hakuri mala'iku suna congratulating nasu suna welcoming nasu kai salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda madalla madalla da gida dawwamammin gida na dindindin da kuka samu to nan mala'iku za su yi sallama su barka ta kofa kuma za su shiga ba domin dan aljanna ya fi kowa sanin gidan shi aljanna in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda in an sake ka daga almanar aka idda sallah in ka tashi tare gidanka ba mai nuna kaga ana duhu ko an dauke wuta ko mutum zai bata a ce a ba wuta ni ban gane gida ba yau kana duk an dauke gida ina ko duhu ne sai mutum ya tafi gida ka je kauye lokacin da can ba wuta ba kuma walla a duhu zaka ga mutum yana gudu da ke sai ya san can gaba akwai rami can akwai wata yar hawa hawa can akwai abu na ba wuta a keken amma tsab za ga mutum yana tafiya to manzo Allah yace yan aljanna idan suka shiga aljanna ba wai yanda in ka shiga hotel bane ba fa irin ma'aikatan hotel ne za su ce oga come let me show you your room ka zo ka bi ya nuna maka dace kuna zuwa yana duba yana duba ki yana duba yana duba ki ya ce garun ɗinka hawa na nawa hawa na kaza a kana shiga aljanna tare kawai sai gidanka kawai yace ka fi sanin gidanka na aljanna fiye da yadda ka san gidanka na duniya in aka sake ka ba yanda za a yi kaga wai wani ya je waya ta sama ah sorry da Allah ni sanin da Allah ashe can ne babu in ka ji ana karɓar adres da kwatance a nan duniya amma aka sake ka a aljanna ranan ka shiga fa ranan ka shiga fa amma wannan ka fi kowa sanin ka fi kowa sanin gidanka ɗaya kenan ita ma iyalin ka din ta fi kowa sanin ka ba ku taba haduwa ba hurul ini ustaz hurul ini domin ai programming ɗinka a memory ta kawai babu wani a ciki to sannan kuma ka san ko sabon gida ne in ka je? ka shiga sai an nuna sai salamu alaikum ga falo nan fa shan toilet shan bedroom shan dining abun da hall ne shan kaza wai sai an nuna maka a kana shiga gidan aljanna zaka ta san madakin ka ta san manan ka ta san manan kamar wanda kawai ma aka haife shi a ciki ba wani irin me kaza me kaza za ka ka san inda abin sha yake kawai kawai ga su can a jere ka san wajen kawai ba wai wata matsala ba inda naman kifi yake za ka ka san wajen kawai kamar dama kai ka jera su ka aji. ina fata an gane ko to wannan shine hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun mala'iku su ce to wannan ita ce ranan da da ake ta alkawaranta muku a duniya cewa tana zuwa fa yau ranan ga nan waɗansu sun karyata ta ku je suratul anbiya'i aya ta ɗari ɗaya zuwa ɗari da uku za ku ƙara samun bayaninta da sharhinta insha Allah akwai ƙur'anai masu fassara da turanci yanzu ba matsala akwai na larabci akwai na hausa Karka zauna sai ne larabcin bai ban gane ba ka je akwai fassarar turanci ta ƙara duba bayanai kun ga wannan ayar fahadihi aidan shahadatuhum suwaye sabaqat minnal husna suwaye suka rigaya zuwa ga imanin nan sune sahabai innal ladina sabaqat lahum minna al husna as sabaqat a as sabiquna iman al husna zuwa ga imani wannan ayar da muka karanta aizan kuma shahadatun saniyatun shaida ce ta biyu minallahi tabaraka wa ta'ala daga Allah subhanahu wa ta'ala li umumi ashabin nabi sallallahu kuma ta game dukkan sahaban manzon Allah sawa'un minhum man amana sawa'un daga cikinsu ko wanda ya imani wa an faka ya ciyar qabla al-fath kafin ay fatu makka ko kuma amana ne wa an faka ba'da al-fath bayan ai sun riga kowa da ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ku duba definition na sahabi manzo Allah aka ce kaga manzo Allah sau daya a rayuwarka sau daya daga na har abada ba ku kuma kai imani da shi kuma ka mutu akan musuluncin tana cikin waɗannan duk da aya take yaba musu in to ina ga wanda bai rabuwa da annabi don girman Allah to ina ga mai kwana da annabin su wanka tare kamar iyalansa su kwana fatan jiki na taɓa jiki suna abin nan su yi wanka tare su zauna su ruhu a mayafi ɗaya akwai wanda ya kai su amma wajen shi a su ne kafirai number one suna kafirai number one da waɗancan da suke lizintan manzo Allah dare da ranar su abubakar da umar su ne kafirai nan bawa ku duba abun mamaki Sauƙe ya ga annabi ya yi imani da annabi ba ya mutu a musulunci amma manzo Allah ya ce wallahi abinda sahabi zai ɗiba cikin tafinsa biyu haka shine muddin nabi muddu shine cikin tafi guda biyu amma da na annabi ake gwadawa to manzo Allah ce duk sahabin da zai ɗebi hannu abu da hannu biyu cikakku ya ba da sadaka ta masara ko ta dawa ko ta shinkafa yake da kai a wannan zamanin kai da ba sahabi ba ka ciyar da dutsen uhudu kwatankwacin dutsen uhudu a matsayin gold gold ka ɗauka ka ba musulunci sadaka ba zai kai wannan ba kai manzo Allah ce bari ma ga muku rabin ma rabin matafin tafin hannun ma guda biyu rabi ya cika wannan ba zai ma kai ba ne ba wai yana daidai ba ba zai kai ba abinda sahabi ya ɗiba ya bayar sau ɗaya ya ga manzon Allah ya iman da shi ya mutu amma ya samu wannan daraja sau ɗaya amma ya shiga as-sabiqun al-awwaluna Inna, munal mu'radiyallahu anhum wa radu anhu duka kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas duk sun shiga cikin waɗannan abubuwa don mutum kar ya samu wannan falala gani ɗaya gani ɗaya ya samu wannan kuma ya ce kada ka kuskura ka zage shi irin wannan sahabi mu in ma an ce ibabul muslimi fusukun ka zo ka zagi musulmi ma kawai in ji Allah fusukun ne in ji annabi ballatana ka zaɓi waɗancan khairun nasu idan Allah ya jarrabi mutum da azaba mai girma sai ya zagi mutum mai girma idan Allah ya tara da mutum azaba mai girma sai ya je waje mai girma ya safi Allah a can kamar makka da can ya safi Allah ya je ya sata a can ta haka al'amari ci. Allah ubangiji ya rufa mana a na ta bari mu samu inda muka tsaya ko sai mu tashi aya ta ta gaba wanda Allah ya ƙara ba da shaida a kan sahaban nan da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan an yi sa'a maga hadiri kuma gashi an sa'in mayayi ga an samu gaba kenan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك